ta ci gaba da karatunmu a ayata tamanin wato suratul bakara ayata tamanin wato ayata tamanin da uku wa iza akhadna ka bani isra'il أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا أيها اليهود يا يهودا وكما كتنا liyakada ɗam'ukun fi imanin yahuda wato ai liyakada ɗam'ukun wadkuru ayyuhal muminun ku tuna ya ku muminai liyakada ɗam'ukun don ɗammanin kushi yanki fi imanin yahuda ga imanin yahuda wato ku tuna don ku tabbatar da yahuda ba su bin ku har abada yahuda ba za su bi ku ba ga wannan tahiya har abada ya ku mutane ku san da wannan wato kwaɗayinku ya ɗebe ga imaninku da su iza misa ga bani isra'ila lokacin da <clears throat> muka rike alƙawari ga bani isra'ila wa kunna fi tawrati cikin at-taura wa kunna lahum muka ce musu la aduna bi ta'i wa liya'i la ya'dun la ta'duna muka ce musu abin nan kada ku abin nan la ta'buduna kada ku bauta kowa la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah khabrun bi ma'ana annahi labari ne amma ma'anarsa hani wa qur'a shuzuzan la ta'budu shazan bi sigatin nahi la ta'budu wa ahsanu bil walidaini ihsana kuma uwaye ku kyautata musu birran kyautatawa wa dhil qurba bayan an kyautata mu uwaye domin daga bautawa Allah shi kadai la ta'buduna illa Allah sannan wa bil walidaini ihsana daga haƙƙin Allah sai haƙƙin uwaye sannan wa qurba kuma da ƴan uwa wayanda adda zumunta tsakanin ku da su alqaraba dafan ala alwalidain bayan an kyautata ma uwaye sannan kuma a kyautata ma ƴan uwan uwaye a kyautata ma uwaye a kyautata ma ƴan uwan uwaye ya ku abinna jama'a kowa adda uwaye ya kyautata ma uwaye ne kuma ya kyautata ma ƴan uwansu sannan ya kyautata ma ƴan uwa ne kuma wannan abu na wanda ake bukata gare kowane lokaci ba yanzu kawai ba Wale ta ma da marayi wal masaki ne da miskinai wa kululin nasi kuma ku faɗa ga mutane ƙaunar hasana wato ko kuma husuna magana mai kyawu ƙaunar husuna min al'amur bil ma'arufi ku gaya musu magana umarni mai kyau wanda shari'a ta ci wannan yau munkari da hani ga aiki mara kyau wato kun ga ana magana kyautatawa da taimakawa wanda adda abin da zai taimakawa duk wanda adda abin da zai taimakawa an ce ya taimaka a taimaki uwaye a taimaki yan uwa wanda adda abin da zai yi wanda bai da komi da zai ba wa to ya yi wa'azi shi ne abin nan ƙululin nasi a husuna ku haɗa mutane magana mai kyau ba an san magana mai kyau ita ɗai sai in babu kuɗi in akwai kuɗi biyu aka gama a yi aiki mai kyau a yi magana mai kyau kuma wato sai a hada su biyu ah, abin da mina amir bin ma'arufi wa nahyi anil munkari wasu sidqi bi sha'ani muhammadin da yin gaskiya ga sha'anin muhammad sallallahu alaihi wa da wa bihin da tausayawa gare su wa huwa bi dammil hayi wasu wa sukuni hosuna masu masdar wasafa bihi mubalaga wa quri'a bi fatahil hayi wa sin hasana sifatun mushabbaha wa aqimu salat sannan bayan dada an yi taimako an yi tauhidi sannan an yi taimako da abinda Allah ya hore wa mutum na kuɗi wanda bai da kuɗi ya yi nasiha da baki nai to dada sannan wa aqimu salata ku tsaye da sallah amma tsaye da sallah ɗaya babu sadaka wannan kusan wargin yara na sai da sallah ɗaya babu sadaka kusan wargin yarana sallah lata. wanda ya san lata shi ya ce abin nan laisal birra an tuwallu wujuha kun Bala, Mace, sai ya ce walakin na birra ya ci gaba ya ce wa atar mala ala hubbihi zawal qurba wal ma wal masakin wa wani sabili wasa'ili na wafin riƙabi sannan ya ce waƙa masara da ya kore ta sai da sadaka ya kawo sadaka wajen kashi goma sannan ya ce waƙa masara a sallah ɗai babu sadaka ba ta yi ba da kawai ka ji ayin kira ka sheƙa da gudu ka shige sahun hari amma kana riƙe da aljihu ku zan kaɗi ba kuna ba su a sadaka Eh, sadaka tana taimakawa ga abin nan sallah kalmomi na masu kyau amma wal amalu salihu yarfa'u aiki na kwarai shi ka daukar ta zuwa sama Allah ya taimake mu sannan wa aqimu musala eh sadaka ko kadan nan eh, ittaqun nara eh, walau bi shiqqi tamratin Eh, ku kare wuta ko da da tsagen dabino na in ba ka da kuɗi da yawa a radda ka samu kuɗi kana ya sayan dabinon ka sa'i guda ka aji kullum ka tashi tuwa ka kaɗan ƙullo ga leda an ka to ka samu ko mutum biyu ko uku ka ba su ɗa uku uku ɗa uku aka san a ci ga buɗe baki in dai ba yin wa mutum ci bai ta wa yana eh, shi na zuba shi na haɗewa to in dai ba yin wa ya ka ji ɗa uku sai ka ƙunsa abin ka ɗa tara ga 'yan leda uku sai ka to ka ba mutum uku ka yi sadaka gobe kuma sai ka yi jibi kuma sai ka yi a dai yawaita sadaka shi ake so allah ya taimake mu waƙi musalata sannan wa atu zakata waccan sadakar da aka magana ba ta farilla ba ce wagga ita ta farilla wa atu zaka yi mafuri da alaiku abinda aka farlanta muku fi kun cikin addinin ku fa qabiltum zalika duk kun ce kun yadda da wannan summa tawallaitun sannan daga baya kun ka da kai kun ka bar sadaka kun ka bar taimakon uwayenku a aratu an a bihi kun ka da kai ba ku cikawa da wannan alƙawari fihi iltifatu an al wal muradu uku, wato abinda aka ni a ba babannin babanninsu. illa qalilan kun banda yan kaɗan daga cikin ku wa antum mu'riduna anu ko kuma kuna da kai ga wannan ka aba'ukum kun ga wannan kyakkyawan ɗabi'u kenan Su aka ce ma kyakkyawan ɗabi'u? bautawa Allah babu shirka kyautata ma uwaye da girmama su da darajanta su taimakon 'yan uwa da marayi da miskinai da gaya wa mutane magana mai kyau sannan da tsaye da sallah da ba da zakka waɗanga kyakkyawan ɗabi'u na ɗabi'un ƙwarai na wanda aka so kowa ya iya su kowa ya lizamce su Allah ya taimake mu ya shirya mu gare su wanda Allah ke so yana yarda da shi wa iza akhadna mithaqakum wa iza akhadna la akhadna sakakon ku tuna sadda muka rike alƙawari gare ku ya ku bani isra'ila duk wannan ɗabi'un kirki na wanda aka so kowa ya sifantu da su ko ya alƙawari ana so shi cika alƙawari ku bayyana alƙawari kuna saba saba alƙawari ba abin ƙwarai ne ku tuna sadda muka yi alƙawari da ku wa kunna muka ce muku su kuna ma a kun kada ku rika zubar da nan ku a yi turi kuna ha ku rika zubar da nan ku da katala ba dukkan ba dan sashen ku yana kashe sashe. wala ta juna an anfusakum kada kuma ku dora hidda sashen ku min da kun daga gidajenku ai la ya yakhruju ba'dukum ba'dan kada sashen ku ya fitar da sashe min darihi daga gidanai summa karatun sannan kuka yi hurici kuka ce kun yadda ai qabiltun zalikal misaqa kun ka anshi wannan alkawari wa antum tashhaduna ala an anfusikum kuna masu shi daga kawunanku akan wannan alkawari ai fa'alahu aba'ukum kuna masu shaida cewa babannin ku sun yi wannan alkawari wa an antum raditun bi fi'lihim kuma ku kun yarda da abin da suka yi wa wacce ba wattaba'tu asarar kun bi sawunsu sai ga ku kamar da gaske wa abin na sun ma'antun tun ثم

sun ma'antum sannan ga ku ya ha'ula ya ku waɗanga ta katulu na an busa kunkuna kakashe kawunan ku da katil ba dukkan ba don sashen ku yana kashe sashi wata kurju na farikan men kunkuna fitar da wasu jama'a daga cikin kumin da yarihin daga gidajensu ta zaharu na bitta hafifi ala hazbi a taifi fil asali amma wa ƙuri a bitta shididi bi riga mai fil za'i ta zaharu na wato kuna taimakawa junanku alaihim a kansu yi ta ta'awanu na alaihim kuna taimakawa sashin kuna taimakon sashi akan sashi ba ikon min al'arabi arabi da abokanku na larabawa halaka wani ku mutalabbisina bil ismi lokacin da kuka kasance kun cuɗanya da zunubi ai bil da sabo wal ne da ketar iyaka shine zalunci wa in yatukun asara idan bayi sun zo muku wa bi qira'atin asara wa in yatukun asara idan kamammi sun zo muku to fa duhan sai ku nemi ku fanshe su bil alifi wa kuri abin nan wa bi qira'atin abin nan bidun al-alif wato tabduhum sai ko wanshe su wato ai tabduhum sai ko wanshe su kawai min al'asari daga abin nan kamo wannan da aka yi musu bil ku ba da dukiya aw gairi ko ku ba da wani ne wa huwa mimma wahida ilaihim yana cikin abin da aka yi alkawari da su in an kama yan uwansu su je su an so su amma dai kar su ba da goyon baya a kama su wa huwa ai a sha'anu muharraman alaikun ya harajin yadda abin yake haraman na ku taimaka a hidda yan uwanku muttasilan bai wata wa tukhrijuna wal jumlatu abin nan bainahuma a itiradu wato muharrama alaikun ya harajin haraman ne gare ku ku fitar da suwa wa tukhrijuna anfusakum kuma kuna fitar da abin nan kawunanku wato kuna hitar da abin nan yan uwanku shine hidda kawunanku ai kama harama kama kama haruma tarkul fida' kamar wada in an kamo su haramun ne ku ki ba da kuɗi ku an so su haka nan hurrima hurrima alaikum min ikhraju an haramta muku kuma ku taimaka ku hishe su yadda kun ka san in an kamo su haramun na ku kyale su to haka nan haramun na ku taimaka kuma a hishe su wa kana quraiza banu quraiza min yahudi sun kasance cikin yahudawa kalahu ala ausa min arabi wato sun yi abotaka da kabila ausu kun san madina akwai manyan kabila guda biyu ausu da kazarar to su banu ƙuraiza yahudawa ne na gehen madina to sai sun ka haɗa kai da su da larabawan madina al'ausu wa nadiru min al-yahud banun nadir su ma cikin yahudawa suke yahudawan madina khalafu al-khazraj su ko sun kai abutaka da khazraj min al-arabi wayannan manyan kabilolin larabawa na madina kenan fakana kullum ya katilu khulafa'ahu kowannen kowannensu yana yaƙin abokai nai tare da wa'ancan da yaka haɗin kai da su na larabawa wa ya khurubu da yarahun kuma yana rusa musu gidaje wa ya khurujuhum kuma yana fitar da suwa fa idza usiru idan an ka kame abokan nasu fadawhum sai su hanso su fa yuqalu ya aka ce musu falima tuqatiluna to dan me kuke yaƙin su ku yaƙe su kuma ku hanso su fa yaquluna sai su ce haya'a muna jin kunya an yi sajilla na kada abokanmu su kaskanta shi yasa abokanmu na laraba don ka a kaskanta su shi yasa mun ka kama musu kala ta'ala Allah ya ce fito min nuna bi ba'da kitab yanzu kuna imani da sashen hukuncin lutahi wa huwa wato sashen shine biyan fansa in an kamo su don mi kun ka yadda da wannan wa takfuruna bi ba'd ku kafirce wa sashi wa huwa tarkul kitali barin yakin su an ce kakko yaƙe su an yaƙe su an kamo su ku ba da fansa ku an so su to dan me kun ka yadda da guda ba ku yadda da guda ba wa huwa al-ikhraj wal muzahara shine fitar da suwa da taimakawa a hishe su mi da kun ka yadda da wannan kuma an ce kakko koyi shi fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum babu abin da a sakamako wanda ke yin guda daga cikin wannan saba alƙawari illa khizyun sai a kunyata tashi. duk wanda ka yi alƙawari ya saba babu abin da aka kama ne illa fajir sai akwai ne tashi na cikin duniya saboda haka duk wanda ya san yana so ya gama lahiya to in ya yi alkawari a ba sabawa duk wanda ka yi alkawari yana sabawa babu abin da aka kama ne illa fajir sai kaskanci hawanan da walakanci wa zillin da kaskanci fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya wa qad ukhizu kuma an kama su su banu quraiza bi qatl quraiza an kama banu quraiza an ka kakkashe su wa nafarin nadiri banun nadiri an ka kore su ila sham zuwa ƙasar sham wa darbil jizya an ka ɗora masun su jizya wa yawmal qiyamati kuma bayan wanga walakanci na duniya ranar kiyama duna a dawo da su ila ashaddil azab zuwa ga azaba mai tsanani fina da jahannama cikin wutar jahannam wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai raba kana baga abin da kuke aikatawa bitta'i wal ya'i wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun abin da duk suke yi Allah bai raba kana ba Allah yana nan yana gani ne saboda haka duk abin da ake na saba alƙawari kada ku yi zaton Allah bai sani ba kyalewa na yi tanadin da yayi na hukunci yana nan bai walwale ba Allah ya kare mu Allah ya samu cikin masu alƙawari su cika ulaika allazina sharru hayatud dunya ko kowane irin alƙawari na duk alƙawari inda kun ka kulla alƙawari ku yi ƙoƙari ku cika alkawarin da an kai in na wajibi na to saba shi haramun na in na musahabi ne saba shi abin nan makaruhi na in na halar na saba shi abin nan shi ma haka nan bai kai girman wancan makaruhi ba wato kowane hukunci daidai yake da girman laihin da aka yi ciki ne kowane hukunci allah ya gafarta mana wala'ikan labi na shirwar hayatar duniya أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ula'ika waɗanga mutane su ne allazi na shirin walhayatar duniya waɗanda sun ka zaɓi rayuwar duniya waɗanga su ne waɗanda sun ka zaɓi rayuwar duniya a bil'akhira sun ka ba da lahira suka karɓi duniya fala yukhaffafu anhum azaba don haka ba a saukaka musu azaba wala hum na kuma ba za a taimake su ba yi ayyumna'una minhu ba a hana su ga azaba in kiyama ta yi saboda haka ku cika alƙawari in kun yi alƙawari kowan ku ya alƙawari ya ɗauki alƙawarin da yaka iyawa abinda ka ga baka iyawa ko an ce ka yi alƙawari ce ba za ka yi ba Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wala ce na musal kitab ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب للي من با موسى لتاه التوراة وقفينا من بعده من كبيو باين النبي موسى بالرسل da manzanni wato wani manzo bayan wani ai ana mun biyo da su baya ne rasulan fi isri rasulin wani manzo a cikin gurbin wani manzo wahum yushau wato bayan annabi musa sai annabi yushau wa shamuilu da annabi shamuil wa shamun da annabi shamun wa dawuda da annabi dawuda wa sulaimana da annabi sulaimana wa shi'iya da annabi shi'iya wa armiya da annabi armiya wa uzairu da uzairu wa hizqilu da hizqilu wa ilyasu da ilyasu wa da aliyasu wa yunusa da annabi yunusa wa zakariya da zakariya wa yahaya da yahaya wa gairihim da waninsu alaihi musallatu wassalam summa isa ibn maryam sannan <clears throat> bayan wa'ancan annabawa duka sannan aka aiko isa dan maryam bayan su alaihi salatu wassalam wa muddatu ma bai da musa wa isa abinda a mudda tsawon lokacin da a tsakanin annabi musa da annabi isa alfin wata sumi'ati sana wato shekara 1900 wa kamsun wa ishiruna sana da shekara ashirin da biyar wato tsakanin annabi musa da annabi isa ya kai tsawon shekara dubu ɗaya da ɗari tara da shekara ashirin da biyar su tsakaninsu zakarahu sayudi wannan tarihi sayudi ya ambatai <coughs> fitta habiri cikin littafi ne a tahabir kun ga akwai lokaci mai tsawo tsakanin annabi musa da isa Allah ya gafarta mana Allah shi hada mu aljanna guda da su mai masa tambayoyi game da rigimgimin ga da manka karanta sun yi da al'ummarsu Allah shi hada mu aljanna da su mai te musu tambayoyi Allah shi hada mu aljanna da su wa Atena isa ibn isa ibn maryam al mun ba isa dan maryamu mu'jiza mai girma al mu'jizat <coughs> ka ihya'il mauta kamar raye matattu wa ibra'il akamahi da kuma warkar da wanda aka haihuwa makaho wal da wanda aka haifa mai ciwon baras kun san ciwo duk wanda an ka yi mutum da shiya duk wanda an ka yi mutum da ciwo tare da shi to wannan ciwo sai ya ya warkewa in dai an haihi mutum da shi sannan shi ciwon baras dama ciwo ne mai wayar warkewa to waɗanga cirutar da adda wayar warkewa annabi isa yana warkar da su wannan kun ga babban mu'ajiza ce wa mun karfafa shi qawainahu mun karfafa shi da ruhul qudusi da ruhi mai tsalki ruhul qudusi min idafati al min idafati al mawsuf ila a sifa ai <coughs> ar-ruhul muqaddasa wato rai wanda aka tsarkake wa huwa jibrilu a ruhul muqaddasa wato shine mala'ika jibrilu lidaharati saboda tsalkin da Allah ya yi masa kana yasiru ma'ahu mala'ika jibrilu yana tahiya tare da annabi Isa haisu masara inda duk annabi isa ya tafi. yu'inuhu yana taimaka ma annabi isa wa yulhimuhu al'uluma ya mai ilhamin ilmomi don haka shi yasa ba a taɓa yi ma annabi isa tambaya ya ce ban sani ba saboda yana tare da mala'ika jibrilu yana taimaka mai da ilmomi falamtar saƙi mu amma duk da haka ba ku daidaito ba duk da aiko muku wannan annabi da yake da wannan mu'ujiza amma ba ku daidaito ba afa kullama akum rasulun bima la tawa bima la tawa anfusukum ku duk sa'an da manzo ya zo muku da abin da ku ba ta so min haƙi na gaskiya istakabartu sai ku girman kai ai takabbartu ba yi sai ku girman kai ku kibin gaskiya bayan ta zo wa jawabu kullama wa huwa mahallul istifham wal marad bihi abinda da ake nufi shi a tawbiya wato ku sadda duk abin nan manzo ya zo muku da abin da ba ku so nan fariƙan kazzabtu wasu jama'a sai ku kareta suka isa kamar annabi isa sun buga sun buga sun so su kashe shi amma sun kasa kashe shi sai sun ka kareta shi wa fariƙan takatuluna wasu kuma kashewa kuke yi almadare taqatuluna li hikayatil hali almadiya dan hikaya halin da ta wuce ai qataltum wasu jama'a kawai sai ku kashe su ka zakariya wa yahaya kama annabi zakariya da annabi yahaya ga ruwayoyin ta ce an kashe su fasa tun kuka girman kai kullama ja akwai rasulun duk sadda manzo ya zo muku kawai sai ku girman kai wa tafsidil hamza abin nan sa hamza tsakiya min al ma'duf wal ma'duf alai la ajla tawbihin dan zargin su ne kawai ala ta aqibihim an'am bayan an ba su ni'ima sai sun ka kauce don haka don zargin su akan ni'imar da an ka ba su sun biyo ta baya da da Allah sabo allati uddida alaihim wadda an ka kidan ya gare su bisu kibarihim al-mazkur sun biyo ta baya da girman kan nan nasu wanda aka ambata to ba a son haka nan in Allah ya maka ni'ima ba girman kai aka son kai ba so ake kai a kai biyayya don ya kara maka bisa ga ka'ida ce la in shakartu la azidannakum saboda haka so ake in ya baka ni'ima ka babbutun cewa ka yi godiya don ya yi maka ƙari saboda shi in ya ba su an ka gode ƙarawa ya kai Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana godiya ga wannan ni'ima da kai mana a cikin wannan jiha tamu Allah ka ƙara mana ni'ima a cikin wannan jiha tamu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha tamu ka gusar da tsohon ciwo ka gusar da sabon ciwo ka kwantar da hankalin wannan jiha ka shirya maka shirya masu hukuncinta ka warkar da mu ka warkar da suwa ka kare mu ka kare su ya Allah ka kara mana ni'imaka ya rahman ya rahim wa qalu qulubuna gulf wa qalu qulubuna gulf bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun wa qalu suka ce ai al yahudu lin nabi wato da annabi ya matsa musu da wannan fada da wannan wa'azi sai suka ce ise za an don izgili qulubuna gulfan kai zukatan mu ya take wato duk abin da kake faɗi mu ko can zukatan mu an yi tarihi shi yasa ba mu ganewa ko da ma ruhe take kun san sabo yana ruhe zukata to don ka a ce sabo na ya ruhe musu zukata sai sun ka ce to ai zukatan ko can ruhe an kai su Allah ya ce a'a ba gaskiya ba ne sabo dai na ya ruhe su wa qalu na gul ai abin nan jam'u agalab ai muga shatun bil agadiya suka ce an lullube zukatanmu da wani abin ruhi fala ta yi ma ta kulu don haka duk abin da kake faɗi ba ta kiyaye shi ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki yace bal ba gaskiya bane bal lil idrab ai abin al idrab al wato don a idrabi a bata magana sai ce a bal kuma wannan magana ce a zukatan kurfi suke la'anahumullah Allah dai ya la'ane su ne kawai abadahu an rahamati ya nisanta su ga rahamati wa kazalahu an an qabuli ya tabar da su ya hana musu karɓar gaskiya bayan sun gane ta bi kufurihim saboda kafircin su walaysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim rashin karɓar gaskiya su ba wani barna ne a cikin zukatansu ba kama idda au kama wanda sun kai da'awa min annaha min annaha mugaddatun cewa wai an rihi zukatansu ba gaskiya bane fa huwal khalalu wannan shine bannar da a cikin zukatansu kafirci shine bannar da a cikin zukatansu fa qalilan ma yu'minuna kadan ne kware suke yin imani ma za'ida li ta'kidil qilla ai hun qalilun jiddan imanin su dan kadan ne kwarai Allah shi mana kariya Allah ya kara mana imani walamma ja'ahum kitabun walamma ja'ahum kitabun من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب لوكشن لتاهي يزوم سنة القرآن wato na kira an ce mai kitabun an yi na kira azimu don girmamawa to lokacin da babban littafin nan ya zo musu na ƙur'ani mini inda lahi daga wurin Allah musaddiqul limama ma'ahu yana mai gaskanta abin da a tare da su mina at-taurati na taura wal jawabu wato jawabin lamma kazzabu sai suka karyata shi da manzon da littafin ya zo sai suka ce karya ne wa kanu min qabl sun kasance kamin zuwan littafin ai qabla maji'ihi kamin zuwan littafin Ya sabta huna ala na <coughs> kafaru suna neman fatayi kan waɗanda suka kafirta yasansirun na alladhina Ya ƙuluna suna cewa Allahumma suna alaihim in sun kai zo haɗa da larabawa sai su ɗora ta Allahumma suna alaihim bin ma ba'usi." Allah ka taimake mu a kansu bin ma ba'usi. da annabin nan da za a aiko akhirin zamani ƙarshen zamani wannan suna ana kawo wannan kisa ta yahudawa ba don wai ana nihi a yi aiki da ita ba tawassulin da sun ka yi da annabi ba aiki aka ni da ita abinda aka so ku gane sun san annabi na tahi har suna cewa a taimake su don annabi Kunga ga sun an tabbata sun sani annabi zai zo shi yasa dai aka kawo wannan ba ana nihi a yi tawassuli da annabi a ce Allah don annabi ka taimake mu ba ba shi aka ne wannan tawassulin yahudawa nan tawassuli na na yahuda yahuda kahiran Allah ne Allah ya kare mu to abin na suna falan ma ja a huma arabu lokacin da abin da sun ka sani ya zo musu abin nan da sun ka sani to gashi nan ya zo musu na manzon nan da suke tawassuli da shiya mina haƙƙi na gaskiya wa huwa bi isati nabi shine aiko annabi wasu bati da sabobi ne to wala ma ja a huma arabu kabaru bi sadda abin nan da sun ka sani ya zo musu sai suka kabirce mai hasadan don hasada wa kawfan allah yasa don tsoro ga shugabanci shi yasa shi shugabanci kullum da addini ana so mutum ya yi gudun shugabanci da suna addini don shugabanci da suna addini yana sa mutum ya bar addinin ma gaba ɗaya in ya ga shugabancin zai kuce mai shi yasa kun ga sun san manzo zai zo amma da ya zo musu ma arabu abin nan da sun ka sani mina haƙƙi na gaskiya wa wa bai isata nabi ne aiko annabi wasu baji da su ba yi kafaru biyu sai suka kafirce mai hasadan don hasada wa kawafan don tsoro alar ya sa ka shugabancin sai kuci saboda ka shugabanci game da addini yana da haɗari kwarai da gaske ku yi shugabanci ma'aikatin ne kowace ma'aikata kun ga kuna iya shugabanci ku bida in an ka ba ku ku rike da kyau amma shugabanci addini ku yi nesa da shi yana raba mutum da addini ne don yanzu kun ga sun ba Allah saboda shugabancinsu don ka shugabancinsu ya kuce musu wa jawabu lamma al'ula dalla alaihi jawabu abin nan falamma saniya kama bayyana kama da muka bayyana fala'anatullahi ala na la'ana Allah ta tabbata ga mutane kahirai wato tsararri wanda Allah ya tsari sha'anin duniya da sha'anin shugabanci abana wanda da hadarin gaske Allah bai asma'ikal husna wa bi sifatikal ula Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare mana imaninmu Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu Allah ka kare mu ka kare mana lahiyarmu Allah ka zaunar da mu lahiya cikin jahannan mu. duk wani abin da aka tsoro Allah ka mana magani ne ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu ka daidaita mu ga hanyar kama daidaiciya ya Allah ya rahama ya rahim bisa ma sharau bihi bisa ma sharau bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah baghya bima an yakfuru bima anzala Allah baghyan an ينزل الله من فضله على من يشاء من عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب ta kun ga sun karkace ma abin da a gaskiya saboda su kare shugabancinsu Allah ya ce to bai sama sharau bihi bai sama shtarau bihi tare da abin da sun ka sai da an fusahun kawunan su da shi ai ba ubihi an fusahun ai hazza rabon da sun ka samu mina sawabi na lada tare da shi wa ma abin na na nakira bi ma'ana wato shay'an ma sharo bihi wato tir da wani abu wanda sun ka sai da kawunan su da shi shay'an abin nan tamyizul lil fa'ili bi isa ai wa taqdiru bi isa shay'u shay'an tir da wanga abu wato shay'an wannan abin da sun kasai da kawunansu da shi tir da shiya wal makasusu bi dhammi abin da aka kebe da zargin na wanda ake zargi a nan an ya kafuru ne su kafirci ai kufurun kafircewa su ne aka yi tir da shiya an ya kafuru bi ma anzalallahu don sun kafirce ma abin da Allah ya sauka mina qur'ani na alqur'ani bagayan don ɗaya abin nan kin gaskiya bagayan mafi'ulun la'ajali abin na la'ajali wato li kafuru ai hasadan wato don ɗaya hasadan bagayen ai don ɗaya hasada an yi nazilallah <coughs> sun yi hasada Allah ya sauka didi. yi nazilallah bitashdidi wa ƙuri'a bitakhafifi yanzilallah min farali don ɗaya Allah ya saukar da falala cikin ce na wahayi alaman ya sha'u ga wanda ya so lisala ga manzanci to menene damu ku hasada mugun abu ce ita ma kullum kai addu'a ka roki Allah ya tsare ka daga hasada hasada tana halaka mutum ta hana mai zama lahiya a kawai ba kai baka damu da shi ba kawai shi ya ga ka ci gaba wannan ɗaya ya isa ya yi rashin lahiya sai an kai shi asibiti hasada kenan <coughs> don ɗaya hasada an yi nazilallah Allah ya sauka min fadali ga falalace ta wahayi alaman ya sha ulil risala ga wanda ya so da manzanci ne min ibadi cikin bayi ne fa u bi gadabin sun ka dawo da hushi min Allah daga Allah bi kufrin saboda kafircin da sun kai bima anzala kafircin da suka yi da abin da Allah ya saukar wannan ya sa musu hushin Allah <clears throat> subhanahu wata'ala tankiri bi gadabin litta'azimi don girmama hushin sun dawo da hushi <clears throat> ala gadabin akan hushi yasa ku wanda sun ka cancanta da shi min ya min ƙabalu, wanda suka cancanta da shi can harko beta da taurati na walakanta a taura da sun ka wal kuhuri bi isa da kafir cewa annabi isa da suka yi walil kafiri na azabun muhim kahirai suna da azaba mai walakanci zu ihanatin wadda adda walakanci ya allah ka kare mu kada ka samu cikinsu wai za ƙila lahum وإذا قيل لهم Aminu bima. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من ta wai za kila lahu idan aka ce musu aminu bima anzalallahu ku tawo ku imani da abinda Allah ya sauka mini qur'ani wa gairi na qur'ani da wani ne wato a taura da injila kalu sai su ce a'a nominu muna imani bima zila alaina da abinda aka sauka gare mu mu muna imani kawai da littafin da Allah ya sauka gare mu na at-taura banda shi ba mu imani da kowane wala nominu bima zila ala na mu littafin da an ka saukar ga wani min alqur'ani na qur'ani mu ba mu yadda da shi wanda an ka sauka mana na ataura dai ya ishe mu Allah ya ce wa yakfuruna bil wawi alwawu lil hal alhali wal hal yakfuruna bima wara'ahu sun kafirci wa duk abin da ba wanda aka sauka musu ba ay yakfuruna bima su wa taurati sun kafirci wa abin da ba a taura ba au bima unzila da ko sun kafirci wa abin da aka sauka bayan at-taura min qur'ani na alqur'ani da bayan at-taura ya zo wa jannatu yakfurun wato hal wa huwa alhaqu alhali ko shi abinda aka sauka bayan at-taura gaskiya ne musaddiqan mai gasgantawa halin saniya muakkidatun ah, limama ahu musaddiqan mai gasgantawa limama ahu wato ga abinda a tare da su musaddiqan limama ahu mai gasgantawa ga littafin da a tare da su na at-taura kullahun ka ce musu ilzaman don kalizamta musu bayanin dole wa abin nan wa bayanan da kubrin don kai musu bayanan su kahire ne bi taurati da attaurarsu allati idda'awul imani bi hawa sun kai dawa imani da ita kace to falima taqatulun dan me kuke kashewa ai qataltu anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah min qabla shan harko qabla nuzulil qur'ani kamin saukar qur'ani in kuntum mu'minina in kun zama masu imani bi taurati da attaura to me yasa in kun zama masu imani da attaura me yasa kuke kashe annabawan da aka aiko muku can harko me ad dalilin ku na kashin su cikin a taura an ce a yadda da su wa Nu'hito a an fiha cikin a taura an hane ku an katalin ga kashin su kuma kun ce kun yi imani da ita to wacce ku kashe su cikin a taura an ce ku kashe ashe kenan magana banza ce cewa kun yi imani da a taura wal kadabul mawjudina ana magana da wa'anda asamammi fi zamanin nabi na yahudawan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da su bi ma fa'ala aba'uhum da abinda babannin <coughs> suka aikata liridahum bihi don sun yarda da shi wa zalika al iman wannan ko ya kore imanin da sun kace suna da ba gaskiya bane Allah ya kare mu wala qad ja'ahu Musa wala qad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأيضا كما لقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة موسى يزومك دا دلالي بينانو بالمعجزات دا دلالي معجزة كلا a sakamar sanda ta abin nan ta sunna waledi da hannunai da mai hori wa falke bahari da tsage gulbi da aka yi mai ya shiga ya ketare duk wannan mu'ujiza ne musa ya zo da su sun mata kasumar ilaha sannan kun karki dan maraƙi abin bauta min ba da bayan ta yi musa don ya karɓo littahi amin ba da zahabi ilal miƙati bayan ya yi tahiya zuwa ga miƙatin da ya da allah na karɓo littahi wa antum na kuna masu zalunta kanku wa na kuna masu zalunta kanku da kun karki dan maraƙi abin bauta wa hadha halin? wa hadha kulluhu yadullu ala kadhibin wannan duka yana nuna ƙaryarsu fi qawlihin nu'minu bima unzila alaina da suka ce mun imani da taurar da aka saukan mana do wannan ya nuna ƙarya suka yi ba su imani da ita ba da sun imani da haka bai faru ba wa iza akalna misaqakum وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ma ataynakum خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم warkuru aidan kuma ku tuna bai ma ya dulla alaka da bikon ga abinda ka nuna ku ƙarya kuke fi idda ya kuma imani da kuka ce kun yi imani bai ma unzila alaikun da abin da aka saukar gare ku ku tuna iza a kan nami kun sadda muka riƙe alƙawari gare ku alal amali bai ma fi cewa ku yi aiki da abinda a cikin attaura wa gadara fa na kuma dura alhali ma ɗauko dutsi sama dabra da saman kanku ai aljabal daura da kanku muka ce hina imtana'atum lokacin da kun ka kiyarda min ha ku karbi a taurat liyasqur alaikun don dutse ya faɗo muku wa muka ce huzuma kun bi quwwatin ku karɓi abin da muka baku da ƙarhi bi jiddin wasu shahadin da ƙarhi da ƙoƙari wasu ma'umatu ma yi umaru na bihi muka ce su saurari abin da aka umarnin su da shi sama a ƙabulin wato saurari na karɓa muka ce lalle su saurara su saurari abin da ake umarnin su kuma saurari na karba kalu sai suka ce fihi iltifatu an min al-khidab ila al-ghaiba kalu wato marmakon qultum kalu sai suka ce sami'na qawlaka mun ji maganarka wa asaina amraka mun saba mu umarninka ma duhun ala sami'na maqulla qawli wato mun ji maganarka amma mun saba mu umarnin da kai wato wani rashin kunya sai yahudawa Allah ya tsare mu daga sharrin Yahudawa duk sharrin da suke kulle Allah mai sai gare su Allah duk sharrin da suka kulle Allah ka mai sai gare su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka kare mana imanin mu ka kare mana lahiyar mu ka kare mana rayuwar mu ya rahman ya rahim wa ushribu isinafan wa ushribu fi qulubi mal ijla an shigar da an ya son bautar dan maraki cikin zukatansu ay qala da hubbuhu quluba qulubahum wato bautar ɗan maraƙi ya cuɗanyi zukatansu ya gurɓata kama yi da sharabu kamar wada wato abin sha yaka cuɗanya da al'abdan wato jikunkuna yadda kuka san ana garwaye ruwan kunu da ruwa ƙarau a garwaye su su gami to haka nan wato an ka cuɗanya bautawa ɗan maraƙi cikin zukatansu saboda haka babu abin da an gabansu in ba bautar ɗan maraƙi ba shi kaɗai ne a cikin zukatansu banda shi babu wani abu a cikin zukatansu in ba bautawa ɗan maraƙi ba bi kufurin saboda kafircinsu ai bi sababi kufurin saboda kafircinsu kullahun ka gaya musu bi isa ma an ya amurukum bihi imanukum tir da wanga abu <coughs> wanda imaninku yake umarninku da shi bi taurati da at in dai imanin ku da attaura haka yake umanninku yaka yi da bauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan imani da ku tir da shi mi wani wanga imani naku ibadatul ijli bauta dan maraki in dai shine imanin to tir da shi in kuntum na ba in dai kun imani da attaura kama za amtun kama da kun kace alma'ana lastum bi mu'minin ku ba mu'minai bane la'anna al-imana la ya'muru bi ibadatil ijli don imani baya umarni da bauta wa ɗan maraƙi imani baya umarni da cewa a bauta ma wani wanda ba Allah ba duk ga mutum na bauta ma wani wanda ba Allah ba ba imani na yace ayi haka nan ba shirka ce saboda haka li'annal iman la ya'muru bi ibadati al-ijli don imani bai umarni da bauta wa ɗan maraƙi. wal maradu aba'ahum wannan abinda duk aka magana ana nihi babanninsu su su da wannan aqidat ai faka zalika haka hakanan kuma ɗiyansu <clears throat> lasu bi mu'minina bi tawrati ba ku yi imani da at-taura ba wa qad kazzabtum muhammadan kuma kun ƙaryata muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imani biha imani da at-taura la amuru bi takadibi bai umanni da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wala bi ibadati ghayri allah kun bai bai umanni da bauta ga wani wanda ba Allah ba wato kullun a abin nan imani da Allah ba ya umarni a bauta ma wani wanda ba Allah ba Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana tsoro ne Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana ibada ta Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana ikhlasi Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna makomanmu muna da lokaci